wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ga wata ga wata yau ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi a cikin babu baidin muzabana amma muna cikin karatun ne za mu tashi a hadasana abdullahi bin yusuf bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim haddathana abdullahi bin yusuf akhbarana malik an nafi an abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه wa وسلم نهى عن المزابنة an karbo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma cewa lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da muzabana wal muzabanatu ishtiraqu samari bit tamri kailan abinda ake nufi da muzabana shine asi asi ainihin wato dan itace wanda yake danye da ainihin busasshen dabino wanda aka auna wa bai'ul karmi bis dabiri kailan da kuma cinikin inabi da a cinikin inabi danye da kuma inabi busasshe wanda aka auna wato abin nufi a nan wajen shine idan an ce muzabana abinda ake nufi a nan da muzabana shine a yi canji wato dan itace wanda yake saman bishiya a yi canjin shi da ainihin busasshen dabino wanda za a auna a ce dabinon da yake sama an siye shi da busasshen dabino ainihin mudu uku ko mudu hudu misali an gane kaga wannan na saman danye ne wanda za a biya da shi busasshe ne an gane ko cinikin danye da busasshe muzabana ne kuma haramun ne da kuma cinikin inabi wanda yake danye na kan bishiya da kuma inabi wanda yake busasshe shine zabi an gane ko wannan haramun ne amma an gane shari'a na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك أن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد, أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أخر قولك أبي سعيد الخدري الله يقارى مزي دايتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يهني كترك مزابنة والمحاقلة مزابنة مرقام يبياني شكو sai cinikin muhakala wato cinikin abu cinikin a cinikin ainihin dan itace ko kuma abin da akan zangarniya kamar cinikin masara akan zangarniyarsa misali masara wanda yake an bambare a yi cinikinsa da masara wanda yake cikin totuwa an gane wannan aiki na kawo misali da masara ne duk wani abu wanda yake zangarniya a yi cinikinsa da abin da an riga an bambare shi misali wannan ya saba wa mahanga na shari'a an gane ku sannan wal muzabana ishtira'u samari bi damri fi ru'usin naqli abinda ake kira muzabana shine asi dan itace da ainihin busasshen dabino akan iccen dabino misali dan itace wanda yake danye wato dabino wanda yake danye a yi canjin shi da ainihin busasshen dabino a gane a yi to wannan shine muzabana manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da muzabana din ya yi hani game da muhakala na'am haddasana musaddad haddasana abu muawiya ta ni shaybani an ikramata an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga ikrama daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alil muhaqalati wal muzabana Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani game da muhaqala da muzabana حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت نعم رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرخص لصاحب العارية lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rangume ga ma'abocin ariya ayyabi'a bi kharsiha shine ya siyar da ita da ainihin kirdadanta na busasshen dabino Murga mun yi bayani abin da ake kira ariya ko kuma araya satin da ya wuce ko inda muka yi bayani cewa a mutum ne aka same shi cikin wani hali kamar misali yana kiwon dabbobi yana cikin kiwon dabbobi sai irin barayin dabbobin nan ka zo suka kwashe mai dabbobin gaba daya bayan sun kwashe mai dabbobin sai ya zauna ba shi da wani abu wanda zai yi kuma gashi da iyalai da yawa to kai sai ka tausaya mai sai kana so ka taimake shi kai kuma kana noman dabino ne to sai ka so ka taimaka mai kai da kake noman dabino din nan sai ka zo kana da dabino kamar guda ɗari haka ice ɗari sai ka ba shi aran ice goma daga ciki ka ce ice nan guda goma ya ringa tsinkan 'ya'yan yana ci an gane hanyar to sai kaga yana yawan shigan ma gona kullum yana yawan shiga gona ya je ya tsinka sai abin ya dame ka kai ba ka so a ringa yawan shiga wannan gonan saboda haka sai ka ce masa maimakon ya ringa shiga gonan bari a kira wani ƙwararre wajen kirdado ya zo ya yi kirdado a gani gaba ɗaya wannan bishiya goma da ka bashi zai yi buhu nawa idan ya bushe sai ƙwararre wajen wajen kirdado sai zo ya kirdado sai ya gane cewa wannan icce din itatuwan nan guda goma wato ƴaƴan da ke saman idan sun bushe za su yi buhu biyar misali kun gane ko to a nan wajen sai ce to ka daina shiga mun gona wato zan baka buhu biyar na ainihin busasshen Dabiru." kun gane to wannan shine abin da ya kira a raya din a nan wajen to idan muka duba da kyau za mu ga cewa wato a nan wajen akwai nau'i na muzabana ko a nan wajen dama mai muzabana dama shirikin danye da busashe ko to kaga kai din nan ka ce masa ya bar wannan busashen da ke saman bishiya a ya bar wannan danyen da ke saman bishiya kai kuma za ka ba shi busashen da ka tsinka wanda yana cikin buhu an gane tunda an riga an gaya ma cewa idan ya bushe zai kai buhu biyar sai ka miƙa mai buhu biyar kai kuma za ka ci da tsinkan wanda yake saman bishiya an gane wannan kaga wannan asali haramun ne sama lura da maslahan da ke cikin abu ka yi abin don ka taimake shi kuma ka yi abin don ka gusar da cutarwa daga kanka ka taimake shi amma kuma gashi yana yawan shigan ma gona wannan shiga gonan bai maka daɗi to saboda kusar da wannan cuta din na shigan magunguna din an gane ko sai ka bashi busasshen da ke hannunka ka ce ya bar ma ɗanyen da ke kan bishiya in ka duba gaba ɗaya duk maslaha aka duba an gane wannan ko to wannan shine babu bai samari ala ru'usin nakhli bil dhahabi aw al fidda babu cinikin dan itace akan ainihin iccen dabino wato a yi cinikin shi da zinari da azurfa shin ya halatta ko bai halatta ba نعم حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا بن وهب أخبرنا Ana جريج عن Abis, وأبي an عن جابر na نهى sallallahu alaihi الله عليه wa sallam. an karɓo daga jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara masa ya ta ce allah sallallahu alaihi sallam ya yi hani an bai isamari hatta ya tsib daga siyar da dan itace har sai ya nuna annabi ya hana siyar da dan itace har sai ya nuna wala yubahu shay'un minhu illa bid-dinar wad-dirham illa al-araya ba a siyar da wani abu daga cikin sa an gane ko sai da dinari da dirhami sai dai araya kawai wato ba a siyar da wani abu daga cikin sa sai da dinari da azurfa kawai wato mana ba a siyar da wani abu sai da kuɗi kun gane ko sai dai a raya ne kawai aka yi rangwami saboda in za a siyar da shi za a siyar da ɗanye da busasshe kuma ɗanye da busasshe haramun ne mu zabara ne misali kun gane wannan ko saka idan za a yi wannan canji din gaga wannan na ƙasa ɗanye da busasshe ne na kan bishiya ɗanye ne in za a yi canji ya shiga cikin muzabana kun gane ko to shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana siyar da ɗan itace har sai ya nuna kuma ya hana siyar da wani abu daga cikin ɗan itace sai dai da dinari da azurfa sai dai a raya mun riga bayanin a raya shi a raya ya halatta kai tsaye a yi cinikin ɗanye da busasshe saboda maslahan da ke cikinsa Allahu a'lam na'am haddathana Abdullahi ibn Abdul Wahhab قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن بن الربيع أحدثك داود عن an abi عن an abi رضي الله تعالى عنه wato abdullahi bin abdul wahab ya ce na ji imamu na malik rahimahullah wasu alahu, ubaidullah bin rabi wato a lokacin nan ubaidullah bin rabi ya tambaye shi cewa shin Dawudu ya baka labari daga abi sufyan daga abi hurairah radiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rakhasa fi bai'il araya cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi rangwame game da cinikin araya fi khamsati ausukin aw duna khamsati ausuk a cikin ausuki biyar ko kuma abin da yake kasa da ausuki biyar qala na'am yace kwarai da gaskiya na ji wannan magana cewa da zaran wato ya kai ausuki biyar ko kuma kasa da ausuki biyar shi ake so akwai shakar rawi wasu na cewa wato shi a rayan nan a yi canjin ɗanye da busasshe kada ya wuce ausuki biyar daga ya wuce ausuki biyar ya koma ausiki shida to ya dawo zuwa ga asalin muzabana an gane wani ko ya dawo zuwa ga asalin to ausiki ɗaya nawa ne sa'i shi ne ausiki ɗaya ausiki biyar sa'i ɗari uku. Kuma yadda ko to wato shari'a ta yi rangwame wato a cikin araya a yi canji tsakanin ɗanye da busashe amma da sharaɗi kada ya wuce ausiki biyar shine muka ce kowane arziki yana matsayin sa'i 60 sa'i 60 sau biyar sa'i 300 to wannan shine inda shari'a ta yi rangwame amma da zaran ya wuce sa'i 300 yaya ya koma asalin haramci ya koma zuwa ga muzabana wanda shari'a ta hana an gano wannan ko to wasu malamai suka ce a'a ƙasa da auziki biyar an gane ko wato anan wato shi abi huraira ya kawo shi da shakka in ma ya zama to ausiki biyar ko ƙasa da ausiki biyar da zaran in muka ɗauki ko ƙasa da haka in ya kai ausiki biyar ya zuba yabawa muzabara kenan an gane ku shin ka ji annabi ya yi bayani akan haka sai ce na'am na ji annabi ya yi bayani akan haka tabbas na'am حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي أسمى <clears throat> أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر wato yace naji sahal bin abi haka ma yana cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin dan itace da dabino kamar yadda muka yi bayani dan itace wato dake sama ƴaƴan dabino dake sama wanda suke danya Dan ɗanyu misali a yi canjinsu da busasshen dabino wanda za a auna manzo sallallahu alaihi ya hana na rakhasa ariya. amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame game da ariya an tuba a bi kharsiya wato a siyar da ita da ainihin kirdado a duba a ce to wannan bishiya wayannan bishiyoyi din da suke sama idan aka yi kirdadansu ana ganin za su kai mudu nawa ko ana gani za su kai buhu nawa sai a ce wa'annan idan suka bushe ana gani za su kai ausuki biyar ko ana gani za su kai ausuki hudu a lokacin nan sai kai ka bayar da ainihin ausuki hudu na busassun dabino sai ka amshi wa'annan na saman an gane ku? na'am na'am ya ahlu ha rabban wato mutanenta za su ringa cinta a matsayin danye su waye za su ci abin a matsayin ɗanye? su ne masu gonan ko masu gonan za su karbi danyen sai su ba shi busasshe sai su ringa cin na saman shi ne danyen da ake nufi wa qala sufyanu marratan ukhra sufyan ya ce wani lokaci daban illa annahu raqqasa fil ariyati yadi'uha ahluha bi kharsiha yace sai dai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame game da ariya wanda mutum zai siyar da wato mutanenta za su siyar da ita da kirdadanta ya kulu na haru ba za su ringa cinta tana ɗanye ƙada huwa tsawa ta ce wannan daidai ne misali ƙada sufiyan sufiyan ya ce wa kultu li wa ana gulam sai na ce wa yahaya alhali lokacin ina karamin yaro inna ya kulu ne. na ce masa lalle mutanen makka ba suna cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rakhasa fi bai'il araya cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rangwame game da cirikin araya wa qal wa ma yudri ahla makka sai sai yake cewa menene abin da ya sanar da mutanen makka menene araya ai mutanen makka ba su shahara wajen noman dabino ba irin yadda mu mutanen madina muka shahara wajen me noman dabino muka fi kowa sanin abin da ake da haraya qultu sai na ce innahum hu an jabir ce ai su mutanen makkan suna ruwaito hadisin ne daga jabir ɗan abdullahi radiyallahu an sakata sai yana jin wannan magana sai shi shiru ya ji an ambaci babban malami ai tunda an ce jabir ɗan abdullahi ne ya faɗa magana ya ƙare kawai banda abin da zan ce ƙalin sufyan sai sufyan ya ce innama aradtu anna jabiran min ahli al-madina yace abinda nake nufi ai jabir na daga cikin mutanen madina ila li sufyan sai aka cewa ainihin sufyan walaysa fihi naha an bai'i samari hatta yabduwa salahu wato babu a cikin wannan hadisi wato cewa annabi ya hana siyar da dan itace har sai nunan shi ya bayyana qala la yace a babu shin alaysa fihi nahayun alaysa fihi naha an bai samari hatta yabdu wa salahu shin a cikinsa, babu ainihin cewa annabi ya hana siyar da ɗan itace har sai nunan shi ya bayyana shi gaskiya babu a cikin wannan ruwaya ɗin babu wannan magana a ciki amma babu mamaki a cikin wannan ruwaya za a iya samu an gane wannan ko na'am babu tafsiril araya babu fasarar araya menene ma'anan araya a mahanga na shari'a wa qala malik malik bin anas rahimahullahu ya ce al-arayatu ayyuriya al-ariyatu ayyuriya ar-rajul ar-rajul an-nakhla wato abinda ya kira ariya shine wani mutum ya ba wani mutum aran iccen dabino mai ta'azza bi dukhulihi alayhi sannan zai zama to shi wanda ya bayar da aran iccen dabino kamar yadda muka yi bayani sai ya ga cewa yana cutuwa da shigan wannan mutumin wannan mutumin kullum zai rinka shiga gonan yana zuwa yana tsinkan dabino saboda ya je ya ciyar da iyalansa sai ya zamanto shi wanda ya bayar da itatuwan dabino sai ya ringa cutuwa da shigan wannan mutumin gonansa kullum rukhisa lahu ay yashtariha minhu bitamr sai aka yi masa rangwame shi mai gonan ya siye ta da busasshen dabino kenan shi mai gonan aka yi ma rangwame kawai ba a yi rangwame ga wanda ba mai gonan ba kamar wani dan waje ba shi da iko yake to ni zan ba da kusasshen dabino in karbi danyen dabino an gane ko wannan ya zan muzabana amma maslaha ta hukunta shi mai gonan saboda ana shiga gonansa ana cutar da shi to ya samu ya hana sai a yi kirdado sai ya bayar da kusasshen dabino ina ba ta lura yawwa wa qala ibn idris to ibn idris ya ce al'ariyatu la takunu illa bil kayl min at-tamr yadan wato ariya baya kasancewa sai da mudu na dabino hannu da hannu mudu na dabino ko a ce buhu na dabino a auna a san nawa ne sai a bayar da wannan mudu na dabino a amshi ainihin danyen dabino na sama la yakunu bil jizaf baya kasancewa da tili in an ce jizaf shine wanda ba auna ba dabino wanda ba auna ba a ce ga dabino nan tili nan wanda ba auna ba san ko mudu nawa bane sai a bayar da shi a madadin na sama bai halarta ba dole sai ya zama to an yi kirdado na saman nan ana ganin in ya bushe zai kai mudu nawa sai a ce na saman nan in ya bushe zai kai mudu 300 sai to shikenan za a baka mudu 300 busasshe ka daina shiga gonan dan ka daina cutar da ainihin mai gonan an gane wannan ko na'am wa mimma yuqawwihi qawlu sa'd ibn abi hasma daga cikin abin da ke karfafa wannan ra'ayi akwai magana na sa'al bin abi hasma bil awsik al muwassaqa cewa bil awsik bil aws bil awsik al muwassaqa an gane ko da ausiki wanda yake aunanne ausiki aunanne wanda an san ko an san girman ausikin wa qala ibn ishaq ibn isaf ya ce hadisi ya an nafi game da hadisin shi daga nafi daga ibn umar radiyallahu anhuma kanat al araya ayyubi ayyuri ar rajul fi malihi an nakhla wato ya kasance araya shine mutum ya bayar da aran iccen dabinansa ga wani mutum wanda ya ga mutumin ya shiga cikin tsananin rayuwa yana so ya taimake shi wan nakhlatayn ko ya bashi iccen dabino guda biyu aro ya tsinki 'ya'yan ya ban mai tushen na'am Yazidu an sufyan bin husayn yazid ya faɗa daga sufyan bin husayn al-araya nakhlun kanat tuhabu lil masakin wato araya iccen dabino ne wanda ya kasance ana ba da kyauta ga miskinai bala yastati'una an yantaziruna an yantaziru biha sai zama to su ainihin wayannan miskinan talakawan wato ba su da ikon su ringa kulawa da ita ba iya jira an gane ko kullum sai su fada mai gona saboda kullum suna cikin yunwa an gane yayi dan suka diba in ya kare an jima su koma gonan su kare zuwa su diba kaga ai dole ne mai gona ya tutuwo mai gona ya ga ana yawan shiga mai gona dole ne hankalin shi ya tashi to su wa'annan miskinan ba sa iya jira da ita su kullum kawai za su fada wannan gona din an gane ko farukhisa lahum ayyabi ruha bi ma sha'u min at-tamr sai aka yi musu rangwame su siyar da ita da abin da suka ga dama na busasshen dabiru to nan da aka ce abin da suka ga dama yana nuna za a iya tafaduli kenan za a iya yin tafaduli kenan yana nuna wa misali to kaga wannan zahirin maganan ana iya yin tafaduli ko ba haka ba to amma idan muka duba bayanin da aka yi a baya an ce ne za a kira ƙwararre wajen kirdado ya yi kirdado ya ce wannan bishiyan da aka ba shi aro idan aka duba bishiyan zai kai buhu nawa sai a ce zai kai buhu biyar wato zai kai buhu nawa in ya bushe sai a ce in ya bushe zai kai buhu biyar to ka daina shiga wannan gonan bari a baka buhu biyar na ainihin busasshen dabino to amma nan sai suka ce fala yastabi'una an yantaziru biha faruqi lahum an yabi'uha bima sha'u min at-tamr wannan bima sha'u min at-tamr laysa ala zahiri idan ko mun dauke shi ala zahiri shi ya nuna kenan cewa za za ma iya fifiko kenan ma an gane cewa an yi rango mai mako da an samu fifiko kun gane Allahu a'lam na'am حدثنا محمد هو بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن كربو دك زيد بن ثابت الله يقارى مزيدا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الأرايا ولله منذ صلى الله عليه وسلم يا يرنقم قبل شريك الأرايا أن تباع بخرسها خيلا شوى أسيد إذا عينهم كردادنتا na mudu qala musa bin uquba musa bin uquba sai ce wal araya khalatun ma'luma sai ce su araya wato itatuwan dabinai ne sanannu da atiha fatashtariha wanda zaka je kai mai gonan ka siya ba wai wani na waje ba kai mai gonan da ka bashi aran iccen dabinan kai ne kuma zaka siya idan har wani zai siya to ya koma muzabana ya koma cinikin ma'lum bi majhul ko cinikin ɗanye da busasshe wannan haramun ne amma an gane shari'a an gane wannan na'am babu bin istimari qabla an yabdu salaquha <coughs> babun cinikin ɗan itace kafin nunanta ya bayyana wa qala al-layth an abi zinad kana urwa ibn zubair yahaddisu an sahl ibn abi hasmat al-ansar wato urwa dan zubair ya kasance yana bada labari daga sahal bin abi hasama al-ansari min bani harisa daga cikin kabilan bani harisa annahu haddathahu an zaid ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu qala cewa lalle ya bashi labari daga zaid ibn sabit Allah ya kara mishi yadda ya ce kana an-nas fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance mutane a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam suna kasuwanci da juna da ainihin 'ya'yan itace fa idza jadda idan ainihin mutane suka tsinka wa habara taqabihim wato idan mutane suka riski lokacin tsinka ɗin, idan mutane suka riski lokacin tsinkan shi ɗan itacen kuma lokacin biyan bashi yi ƙalil mubta sai wanda ya siya innahu innahu asaba samar ad-duman sai ce asaba samar ad-duman sai ce ainihin lalacewa ya samu ɗan itacen ya wato wani lalacewa shi wannan duman din lalacewan hudan dabino ko kuma ce hudan dabino ya ringa wari kaga yayi bakin kirin shine duman din imamu al-Azmi yake cewa ad-duman billam al-afan wato wari wato dan itacen ya ringa wari ko kuma dan itacen ya lalace yayi baki an gane yayi imamu al-Qazar kuma yake cewa ad-duman fasadun nakhl qabla idraki shi duman shine lalacewan iccen dabino ƴaƴan su lalace kafin ya nuna an gano wannan ko to dai a taƙaice dai malamai sun yi mai fasarori daban-daban amma fasarar da ya fi kusa shine wato rubewa an gane ko lalacewa ko rubewa ya samu wannan wannan ƴaƴan dabino din misali ko kuma ƴaƴan dabinon sun lalace suna wari na'am asabahu murad sai a ce asabahu muradul ko muradul murad muradubu asabahu juma'an asabahu maradun eh an gane ku asabahu murad akwai wannan na na murad din da akwai shi amma bi kasari awwali bin al-akthar mirad asabahu mirad amma kadabi yace asabahu murad da domma an gane shi kuma wannan muradun ya shafi duk wani nau'i na ciwo an gane ya zo da ma'aunin as da su'al murad ala wazani fu'al an gane wannan ko wani cuta ne wanda yake aukuwa ga 'ya'yan itace an gane ko in ya auku ga 'ya'yan itace sai ya hallakar da wani 'ya'yan itacen nan yuqalu amra da idza a fi maliki aha wato ana cewa amraza idan ya zama zamanto annoba ya auka cikin 'ya'yan itacen an gane ku na'am asabahu asabahu qusham shi kuma qusham shi ma wani nau'i ne na ainihin musiba a hatin ya tajjuna biha eh wani aibi ne wanda suke kafa hujja da ita akan cewa a ba su kudin su an ce huwa an yanta kisa samarun nakal qabla an yasira balhan shine 'ya'yan kice na dabino su ringa tauyewa kafin su zamanto cikakkun dabino to wannan shi ma wani aibi ne wanda yake samun 'ya'yan dabino misali qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dan ma kasurat inda hul khusumatu fi zalik lokacin da husuma ya yawaita akan wannan da manzon Allah ya ga rikici ya yawaita sai mutum ya sayi dan itace na dabino idan ya siya kafin dan itacen ya nuna sai ya biya to kafin ya gama nuna sai ga aibubbuka suna ta bayyana ga wannan icen dabino sai wani ya ringa cewa ciwo irin iri kaza ya samu icen dabino ko ya samu 'ya'yan dabino shi ba zai biya ba sai ya zama to suna kafa hujja da wannan akan su a ba su su su ba za su biya ba sai abin ya zama to rikici tsakanin musulmi an gane wannan ayi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laqad fa innama fa imma la ma kasura inda hul husuma ko lokacin da husuma ya yawaita a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ana yawan kai mai kara ya rasulullah na sai iccen dabino a na sai ƴaƴan dabino a wajen wannan kafin su nuna to da nasiya to kafin su nuna din nan kawai sai ga wani tsotsa ya zo ya halakar da shi ko sanyi ya zo ya halakar da shi ko kuma ya rube ko kaza kaza to ya rasulullah na zo ne in kawo kara gare ka ya bani kuɗi na to wannan sai ya zama to fitina ko fitina ta yawaita a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to sai annabi ya ce fa in mala fala tatabayu hatta yabduwa salahu samar to idan ba za ku iya yin hakuri ba wato kada ku yi ciniki da wannan har sai nunan dan itacen ya bayyana sai dan itacen ya bayyana ya nuna daga yau kada ƙara cinikin icen dabino ko cinikin mangoro ko cinikin lemu har sai dan itacen ya nuna idan 'ya'yan itacen suka nuna a lokacin sai ka biya ka biya. an gane ko saboda ana yawan rikici akan al'amura ɗin ke kalmar shura wato kamar manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba su shawara kenan yushiru bi hali kasrati husumat husumatihim annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu ishara saboda yawan husuma husuman yayi yawa rikicin yayi yawa sai dan ba su shawara da kun yi kaza da ya fi alkhairi gare ku واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه cewa lallai zai بن ثابت bai kasance yana siyar da 'ya'yan itacen gonarsa ba hatta ta tsalu a surayya har sai tauraron surayya ya bayyana ga al'ada idan wannan tauraro ya riga ya bayyana to alama ne cewa 'ya'yan itace sun nuna a gane ko da zaran su larabawa sun ga wannan tauraro na surayya to alama ne wanda suke nuna cewa fa da ƴaƴan itacen su lokacin nunan shi yayi an gane ko a lokacin to sai shi ainihin zai sai ya siyar da ƴaƴan itacen gonansa ya san kenan da zaran wayannan ainihin surayya ya bayyana to babu wani tsutsa ko wani abu wanda zai cinye ƴaƴan itacen ko zai lalata shi sai ta bayyana al-asfar min al a lokacin nan sai ya gane ainihin wanda yake a fasfasi daga wanda yake ja Kala Abu Abdullah. Abu Abdullah al-Bukhari ya ce rahimahullah. Rawahu Ali ibn Bahar. Ya ce Ali ibn Bahar wannan. Haddasana Hakamun haddasana an bata. Haddasana an Zakariya. An Zakariya an Abi Zinadi an Urwa an Sahal an حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار شوى للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ya hana cinikin 'ya'yan itace? Hatta ya bajuwa salahuha. Har sai nunansu ya bayyana. Na halba'i'a wal mufta. Ya hana mai siyarwa da mai siye gaba ɗaya. To a nan wajen malamai sun yi fahimta. wai shin da aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin yayi ko bai yi ba shine wasu malamai suke da fahimtar cewa cinikin ya baci mutlakan saboda annahyu yaktadi fasad manhi an inda al hani yana hukunta bacin abin da aka yi hani gare shi tunda har an ce manzo Allah naha to wannan ciniki mutum ya sayi abu wanda nunan shi bai bayyana ba kawai kai tsaye cinikin bai yi ba wannan shine kauli na ibnu abi laila da kuma sufyan thauri an gane har Ibn hajar ke cewa wa wahima man naqala al-ijma' ala al amma wanda ya nakalto ijma'i cewa irin wannan ciniki ya baci yi dimuwa akwai sabanin malamai akan wannan matsala din sannan kuma kauli na biyu aka ce yana halarta kai tsaye kawai yana halarta a siyi ‘ya'yan itace kafin nunansu ya bayyana ko da mutum ya sharɗanta zai bar 'ya'yan itacen nan gaba zai zo ya ɗiba kun gani? ya ce na sai ɗan itacen na sai 'ya'yan itacen zan biya amma ba zan tsinka yanzu ba ko haka ne shirikin ya yi wannan shine mazhaba na ainihin yazidu bin abi habib shine mazhabansa sannan kuma akwai wanda ya nakalto ijima'i kan wannan shi ma cewa wai cinikin ya halatta kai tsaye to shi ma duk wanda ya nakalto ijma'i akan halarci kai tsaye shi ma yayi kuskure sannan fahimta na uku aka ce sharadin yankewa baya batawa misali ce na sai yayin itacen wato ba su nuna ba amma zan yanke kayana wasu na ganin ya halatta ko da ba su nuna ba idan kawai kana siya kwashe kayan ka tafi da shi an gane amma idan mutum ya ce zai siya amma zai bar 'ya'yan itacen a gonan sai nan gaba zai diba, sun wannan ciniki ya ɓaci wannan shi ne ƙauli na imamu shafi'i da ahmad bin hanbal da kuma jumhur kuma wata ruwaya ce daga imamu na malik rahimahullah sannan fahimta na hudu yana inganta idan mutum bai sharɗanta zai bar 'ya'yan itacen akan gonan ba ya siya amma zai tsinka shi wannan hani an ɗauke shi ne akan siyar da 'ya'yan itace kafin a samu 'ya'yan itacen in ji masu wannan fahimta ana nufin siyar da 'ya'yan itace kafin a samu 'ya'yan itacen ne shi ne mazhaban da yawa daga cikin hannafiya amma idan an riga an samu 'ya'yan itacen ana iya siyarwa amma wannan mazhaba da zahirinsa akwai kuskure a cikinsa an gane ko mazhaban da ya fi inganci shine wato mutum ya siya 'ya'yan itace da sharaɗin zai tafi da kayansa in dai har zai bashi a gonan to ya zama to ya fara nuna idan bai fara nuna ba haramun ne ya bashi a gonan inda ya kai matsayin da za a iya nikawa kawai yana siya ya tsinci kayan shekai gida an gano wannan ayi idan wani abu ya faru to ya faru ne a gidan shi ba wai a gonan wancan mutumin ba dan idan ya faru a gonan zai janyo rikici sai ce ya sai abu an bashi abu lalatacce sai an bashi kuɗin sa wanda yana daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara a kansa cewa a daina irin wannan ciniki din a ranga bari sai ya nuna da in ba haka ba za a yi ta tashin hankali akan al'amarin an gane wannan ko wato in ma ya zama to a bari sai ya nuna sannan a siya ko kuma kana siya ka tsinka ka tafi shi gida na? yau mai siyan kwamfir masu siyan birane nan mangoro misali haka ko ayaba sukan siya su tsinka su tafi da shi amma mutum ya siya wato ya bura amma yana nan ba tsinka ba shi ne ya bai halatta ba domin idan ya bura ɗin wani abu na iya faruwa wasu ƙwari ko sanyi ko wani abu na iya zuwa ya hallakar da mafi yawa shi kuma sai ce sam sai an bashi kuɗin shi to tsoron wannan rikici Ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai amma da zaran mutum ya san cewa zai tsinka ya tafi da shi gida shikenan an gane na'am حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه an karbo daga anas dan malik Allah ya kara mishi ya ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an tuba'a samaratun nakhi cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani a siyar da ɗan itace na dabino hatta ta zubu har sai ya nuna ƙala abu abdullahi ya ne hatta ta hamar ai ma abu abdullahi al-bukhari ya ce ta zuhu ɗin nan ai hatta ta hamarra sai ta yi ja kaga in ta yi ja ta nuna kenan ko a lokacin ya halatta a siyar da ita na'am haddathana musaddad haddathana yahya ibn sa'id an an salim bin hayyan حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى سعيد بن مينا يا شيخ ناجي جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنه ما yana cewa نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تباع الثمره annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayar da ɗan itace hatta tushaqqih har sai ya nuna faqila wa ma tushaqqih kace ya rasulullah me ma'anan wa me ma'anan tushaqqih kaga manzo Allah ya ya ga wa larabawa larabci ya musu larabci har suna tambayan shi ma'anan kalma kun gane ko menene ma'anan shakki? ya rasulullah sai ce ta hamaru wa tasfaru sai ce tayi jajawur idan idan bai jani sannan kuma tayi fasbati idan bai fasi ne wa yu'kalu minha kuma za a ci daga gare ta sannan kuma sai a ce tayi tayi baki idan bai idan wannan ne kamar ya yanzu ga mai dunan dinya baki misali to kowanne ya danganta da irin yanayin nunansa yanzu akwai mangwaron da za a ganshi kore amma ya nuna kamar binta siga misali kaga binta siga za ka wani lokaci kore ne amma kuma kashe za ka ci zaki to so da irin wannan a koren shi za a ce ya nuna shi ma an fahimci wannan yawwa na babu bai'in nakhli qabla an yabju salahuha babu yadda da dan itace har sai nunan shi ya bayyana babin sai da na itace kafin nunan ya bayyana ya halarta ko bai halarta ba haddathani ali ibn al-haytham haddathana mu'alla ibn mansur ar-razi haddathana husaym akhbarana umayd na'am haddathana anas ibn malik annabi sallallahu alayhi wa wa sallam babban sahabi anas ibn malik radiyallahu an ya bamu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i samarati hatta yabdu salahuha cewa lalle yayi hani gaskiyar da dan kitace har sai nunanta ya bayyana wa anin nakhli hatta tazu hatta yazu kuma yayi hani game da siyar da dan icen dabino har sai ya nuna shi ma qila wa ma yazu aka ce ya rasulullah menene ma'anan yazu qala yahmaru aw yasfar shine annabi yace yayi jajawur idan bai jane? kuma ya yi idan mai fatsi ne misali to nan wajen da aka ce din nan wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga wasiyar da ɗan itace har sai nunanta ya bayyana to malamai sun gwajin fahimta ana nufin sai nunan gaba ɗaya sun nuna ko kuma idan guda ɗaya nuna a kan icen misali za a iya siyarwa wasu malamai suka ce ko guda ɗaya da ya nuna in dai ba nunan rana bane nuna ne na hakika an gane aka samu guda ɗaya nuna kan icen akan icen mangoro ko icen dabino misali ko inabi to ya nuna sauran masu kusan nuna za a iya siyarwa sannan wasu ma ce a idan ya zamanto an shuka dabinan lokaci ɗaya wanda ana tunanin lokaci ɗaya ne za su nuna sai ya zamanto daga cikin wanda aka shuka wani ya riga wani nuna to za a iya siyar da wanda bai nunan ba wasu ka ce za a iya siyarwa saboda shi ma ya kusan nunan tunda har wannan ya nuna kuma tare aka shuka su to sauran ma za su nuna an fahimta amma idan nunan rana ne fa kaga wannan ba za a lura da shi ba kun fahimta su kuma wasu ka ce kawai sai idan icen dabinan ya nuna gaba daya ko icen mangwaron ya nuna gaba daya wannan shine zahirin maganar hadisin an gano wannan dan zai iya dauka cewa kaga wannan yana saurin nuna wancan ko baya saurin nuna idan an dogara cewa wannan yayi saurin nuna daga shi to shi ma wancan wanda zahirin shi bai nuna ba a siyar da shi zai iya yiwa shi yana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin ya nuna ko bayan da yi, ila yana ɗaukar lokaci mai tsawo kafin ya nuna sai a zo a yi kiyasin shi da wanda ya nuna a siyar da shi sai abin ya janyo rikici shi ma a zo a samu matsaloli sosai ya zamanto kwari ko sanyi ko wani abu ya zo ya afka ya zo ya cutar da wannan abin mutumin ya zo ya ce a bashi kudin shi a zo a yi ta rikici kun fahimci wannan to wannan masu cewa masu cewa ɗan itacen idan ya nuna a siyar da shi kada a yi kiyasi da wani don wani yana iya yiwa yana ɗaukar lokaci mai tsawo an gane ko na'am babun idaba ba'a thimara qabla an yabdu as-salahu babu idan mutum ya siyar da ɗan itace kafin nunansa ya bayyana thumma asabatu wa ahatun fa huwa min al sannan sai aibi ya samu ɗan itacen to waye zai ɗauki asara Mai ɗaukan asara wanda ya siyar shi zai ɗauki asara ko ya fahimci wannan ko نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر لك أنس بن مالك الله يقارى مدي الدائشي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نأى عن بيع الثمار شوى للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا يهاني قبل تشريكين دان إتاتي حتى يوزي har sai nunan shi ya bayyana faqila lahu wa ma tudhi aka ce ya rasulullah me ma'ana har sai ya nuna qala ta hamar. har sai yi baki a har sai yi ja idan wanda yake mai ja ne har sai yi baki idan mai baki ne har sai yi fatwasi idan mai fatwasi ne misali an gane ko na'am fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ra'aita in idza mana Allahu samara bima ya'khudhu ahadukum ma la me za ka ce idan Allah ya hana 'ya'yan itacen idan ka siyar da shi kafin ya nuna sai Allah ya hana yayin itacen tsutsa ya afka musu ko sanyi ya afka musu ko dai wani cuta misali sai Allah ya hana yayin itacen bima yaquzu ahadukum la akhi da menene me ya sanya mutum zai karbi dukiyar dan uwansa ba tare da haƙƙi ba an gane kenan ya nuna irin wannan zalunci ne idan har musiba ta fada a cikin wannan halin yaya za a yi waye zai dauki asara kenan wanda ya siyar idan har wanda ya sayar ce ba zai dauki hasara ba to ya ci dukiyar dan uwansa ba tare da haƙƙi ba ya zama to azzalimi kun gane wannan ko ashe wane ne mai daukan hasara mai daukan hasara shine mai siyarwa idan har an siyan mai da ainihin mangwaro ko an siyan mai da inabi ko an siyan mai da dabino ba tare da ya nuna ba an gane mai daukan hasara shine wanda ya siyar amma idan ya riga ya nuna ba waye zai doki asara matsala ya faru wanda ya siya na'am qala lay bin sa'd ya ce haddathani yunus an ibn shahab qala law anna rajulan ibta'a samaran qabla an yabdu salahu wato ibn shahab az-zuhri ya ce da a ce wani mutum ya sayi 'ya'yan itace kafin su ya bayyana ma'asabat aha sannan sai musiba ya samu wani 'ya'yan itace kana ma asabahu ala rabbi to zai zama to abin da ya samu wannan ƴaƴan itace na musiba ala rabbi na mai gonan ne mai gonan shi zai dauki asara akhbarani salim ibn abdullah an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu نعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها kada ku yi cinikin ƴaƴan itace har sai nunansu ya bayyana wala tabi'u samara da bitamr kada ku siye ƴaƴan itace da ainihin dabino wannan siyan ƴaƴan itace da dabino mai kenan wani irin ciniki ne shi shine muzabana ko to kamar ya ce kada ku yi cinikin muzabana domin haramun ne shi misali Allah shi taimake mu na'am wa alaikum assalam ka sai mai da furare Eh. kai ka fita ka ce mai ka zo ka tsinci kayanka duk wani abin da ya faru kaka zarge ni ba ta ce shi ba komai yin abin ya faru ya ɗauki asara ya rage nashi an gano wannan ko na wa salam akwai wanda bai kara sunana sai kan icen? kamar menene ai za a iya samu kawo mana misali wani irin dan itace ne wanda wanda idan ya fura ba za a iya daka shi ba akwai shi ayaba ne ko ɗinya ne ko mangwane ne ko inabi ne ko ko ko ko menene shi kamata yanzu zaka faɗa faɗa ne ina ba san gane na'am eh ita gwaiba ba a nika ta ya kamata ka tambi manomi ne kan dan fara nuna kenan eh to da haka za a iya ƙarasar da nunan a gida a a gani? yawwa na'am sa'i wannan babban mudanabi mudanabi shine karamin sa'i shine babban wanda mudanabi hudu shine sa'i daya eh wajen zakan kulu eh a gari ba san farin jiya nan ba ka je ka auna ne ka san dai ka san dai mu da namu ko sai ka auna in ya kai kun wannan kwanan sha ɗan in yana cin budu na hudu to za a iya da shi in baya cin budu na hudu to ba za a iya da shi ba shi budu na hudu da zakan kono kenan ko yawwa wa alaikum Salam. sai eh ta gama komai da kuma amma ba ta yaya ba to ɗan ba ta yaya ba ba ta yi komai ba ke nan, ɗan ba ta yaya ba abin ta yi dama babban abin da ake bukata ga masarar ta yaya ba halin siyarwa an gani in ba ta yaya ba kasance to mai kasance nan, komai na iya afka mata

eh shine wasu malamai shi suke cewa idan mafi yawa sun nuna za a dauka sauran ba sun nuna za a iya siyan su duka eh, eh idan suka fitar da ya ba ya bane ai suka idanu sun nuna kenan idan mafi yawa suka yi za a dauka duk sauran ba sun yi an gani eh Allahu a'lam na'am zai sai wannan ne a zai ba ka sai a ya hudu eh, eh. ya ta ah, kai ta ba kome cinikin yayi ciniki yayi na mai wani to ga wani tambaya nan bai shafi maudu'i bari amma assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam ya halatta mace ta je umra ba tare da muharrami ba domin yin umra to mun dai karanta hadisin nan na aikin hajji wanda mun karanta a cikin sayar bukhari ko cewa wani bawan Allah daga cikin sahabbai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah matata wato aikin haji ya hau kanta ni kuma gashi zan je jihadi to ya rasulullah ya halatta matata ta je aikin haji ba tare da muharraminta ba shine sai annabi ya ce ya bar jihadin ya bita ya bar jihadin ya bita da mutane so da annabi ya yi maganar mace baya halatta ta yi tafiya Tafiyar tsawon kwana uku a wata ruwaya kwana biyu a wata ruwaya kwana ɗaya sai da muharramin ta misali to kaga wannan hadisi ya nuna hatta aikin hajji baya halarta sai da muharrami shi ya sanya mutanen saudiya malaman saudiya suka hana suka ce duk mutumin da a duk matar za ta je aikin hajji ba muharraminta a hana ta zuwa aikin hajji saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi magana hani akan haka an gane to ashe min babu aula umra da aikin hajji da umra wanne ya fi karfi aikin hajji ya fi ƙarfi in har aikin hajji za a hana an ce sai da muharrami ashe umra min babu aula Allahu a'lam Allah shi taimake mu tun muna dai ƙara tunatarwa cewa goban Allah ya kai mu shine zamu dan za a yi wannan gidauniya da muka ce na tafsir in Allah ta'ala ya kai mu saboda haka yan uwa a sanar da waɗanda ba su ji ba Allah ta'ala shi taimake mu to lokaci ya yi ko shi su fallayen suka gane bai zama littafi haka ba fallaye fallaye haka a gani amma in haɗa shi ɗaya tsaye da wacce ta sauran na sauran annabawa gaba ɗaya kutu amma shi na shi su mai falle falle ne a gano wannan to shi ya sanya malamai suke wajen fahimta shin za a iya cewa shi ma an saukan mai da littafi kamar yadda aka saukan wa sauran wasu ka ce eh gashi na an bashi su to shi ma Musa yana da su amma ba a lissafa su na Musa a matsayin mai littafi sai aka ce Musa an bashi a taura an gari to a daga shirin annabi Ibrahim an bashi su ne fallaye takarda eh shi nan? batun eh najeriya kenan najeriya duk wani abin da kawo don a yi gyara sai abin ya murde koma barna kaga saudiya tana so ta yi gyara ne in za a je aikin hajji mata su daina zuwa su kadai je suna shiriri ta a wajen su ringa zuwa da mazajensu to sai kuma da yake ba san Najeriya ba to barnan ma karuwa zai yi sai kaga ga tun anan ma sai ga a wajen kamun aikin haji sai a hada su aure da wani namiji ina ba san gani ko za ka shi shi da kanshi dan mijinta zai ce dan Allah a samu wani namiji a hada su aure shi da kanshi mijinta ba ce dan Allah a taimaka min da Allah a nemo wani namiji da Allah a dan hada su aure saboda kasan banza da bai sa abin da yake yi ba sai ya hada ainihin matar shi aure da wani mutum ta ringa bin shi a matsayin wani mijinta ne to yanzu mafi yawa ana ana aikin hajji a haka wai suna kiran shi namijin biza an gane to wannan ba karamin banna bane kuma ba karamin rashin kishi bane yanda gaba ɗaya ba su kishi matarka wani kaso zai rika yawo da matarka suna ta fira suna shewa irin ma shewar da ba a yi da kai a gida Allah shi kiyaye to wannan shine bai halatta ba gaba ɗaya irin wannan namijin bizan haramun ne misali da a yi haka gara a fasa aikin hajji ya yaya gina a wajen bayan musu amfani wai yi in sun je cin banna na iya faruwa ila daga wannan surutan da bayanan su da mace mai rauni ce kome na iya faruwa Allah ta'ala ya sauwaki ta su ba na kallahun mawabi hamdi a sharu Allah ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk